himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko baƙonmu na wannan rana mazaunin birnin Seribig na ƙasar Brunei da ke Asiya. kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatu. Ni ne mai sauraron ku dan uwanku abokin zumunci Usman Manzo Malam Musa daga Nijar. Na yi karatu na firamare a murya na yi kuma sakandare daga nan sai na tafi Masar. a masar na yi karatu na sakandare ta sama haya sakandare na kuma na yi baccalaureus daga nan na yi karatu na, na diploma mai zurfi bayan digiri daga masar sai na garzaya kasar malaysia a nan na je jami'ar malaya university malaya na yi master da na yi mastar kuma na koyar a nan makarantar shekara guda. Malam Usman na kana cewa daga Zandar sai ka je a Masar daga Masar kuma ka yi karatu daga can kuma sai ka leka a kasar Malaysia. Ya kai ka samu ka zuwa Malaysia? To Malaysia saboda akwai abakan hurɗa abakan arziki wanda muka yi karatu da su na digiri a nan Masar. 'Yan kasar Malaysia su suka ban labari suna da university university da dama. a malaysia shine sai na nemi admission sai na samu admission daga nan sai na je malaysia da na je na shiga university malaya wanda yawanci mutanen da suka fito da kasashen mu suna zuwa international islamic university ne amma ni sai na tafi university malaya saboda university malaya ita ce ta farko a gabas maso kudu na asiya ita ce university da tafi girma da kuma tafi ɗaukaka nan sai na yi master a wajensu da na yi master kuma na samu koyarwa a wata cibiya na koyar tsawon shekara guda daga nan sai na koma wata university ana ce mata university sultan abdulhalim sha al-islamiyya al-alamiyya university sultan abdulhalim international islamic nan na yi phd ko doktora ake cewa nan da na yi kuma na koyar a wata faculty a nan makaranta tsawon shekara hudu ina koyarwa kuma ina ɗalibai da dama wanda ni na yaye su suka yi bincike kan fannin da nake koyarwa daga nan sai na koma wata university ana ce mata university science islamic malaysia wannan fanni ne ka karanta a malaysia da ka je na karanta fannin ilimin alkur'ani mai zurfi na fannin tafsiri da kira'at da duk abin da ya shafi ilimin alkur'ani shi ne na karanta. Shekara nawa kai kenan kana karantar da can? Ina yi shekara takwas ina koyarwa ko tara a Malaysia ina koyarwa a university daban-daban. Na koyar university Malaya, na koyar university Sultan Abdulhalim Shah International, kuma na koyar a university eh, USIM ko University Science Islam Malaysia. kuma ɗalibai da dama na yaye a fannin da na koyar. Kenan akwai ɗaliban ƙasashe ka ba su Nigeria, Niger, Kamaru, Chadi duk dai Hausa akwai da dama ke nuna ka karanta da ka yaye a wannan jami'a. To hakika a jami'a wanda na koyar malaya akwai ɗalibai na ƙasashe da dama, sawan ƙasashen Larabawa ko ƙasashen Asiya ko ƙasashen Afirka. haka ita ma university ta sultan abdulkalim sha ita ma tana da ɗalibai international na kasashe arba'in da biyar dukkan su akwai ɗaliban da na koyarwa na kasashe da dama amma ita university of science islam malaysia wanda shine su ba ta ɗauka sai 'ya'yan musulmi don haka yawanci wanda suke zuwa akwai 'yan afirka kaɗan ne shi University of Science Islam Malaysia shi ma na koyarwa ɗalibai 'yan ƙasashe a makarantar sun fi ƙasa hamsin wanda suke karatu don haka na yaya ɗalibai da yawa na ƙasashe daban-daban wanda suka yi bincike na master da wanda suka yi na phd duka gabaki ɗaya kash Profesa Usman Manzo lokaci ya ɗaga muna hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da muna wannan bayani masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Profesa Usman Manzo na ƙasar Nijar wanda ke zaune a birnin Seribigwan da ke ƙasar Brunei. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi take riga Riga da busa shi take riga Riga babu busa ba Muhammadu in ne shi ta kasawa. Nare na kiba Muhammadu in shi ta kai bari in rame, kai sani bari in dai, kai bari in shi